soma da jamhuriyar Nijar inda gwamnatin mulkin sojan kasar ta bayyana sanarwar janye jakada da kuma dakarun Faransa daga kasar a matsayin wata gagarumar nasara a fafutukar da al'umma ke yi don tabbatar da 'yancin kasar. Hatta ma kungiyoyin fararen hula waɗanda suka jima suna fafutukar neman janye dakarun sun bayyana farin cikinsu a gaba da wannan sanarwa da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya fitar a jiya Lahadi. Daga birnin Yamai wakilin Baro Arzika ya aiko da wannan rahoto. galibin 'yan nijar ɗin dai na cike da farin ciki tun da shugaban ƙasar ta faransa emmanuel macron ya bayyana aniyarsa ta janye jakada da sojojin ƙasar ta faransa su kimanin dubu ɗaya da ɗari biyar da ke jimge a ƙasar ta nijar muhammadu gamace na daga cikin 'yan fara hulan da ke fafutuka akan haka da farin ciki ta yi da jin matakin dan kora faransa mu amsa sundu sanin kowa ne mun sa shi cikin kudurin ta mu soja suka zo suka iske cikin wannan taya su kuma suka tabbatar da cewa da wannan abu da al'umma suke so dole a saurare su to sai dai wasu na da fargaba ba kada ficewa sororin na ƙasar faransa ta haifar da wani gibi ga yaƙi da ta'addancin da ake yi da yake nazari akan wannan magana nasiru saidu na ganin akwai buƙatar ƙasashen nijar mali da burkina faso su haɗa kawunan su domin ɗaukar ƙwararren matakai na yaƙi da ta'addancin babu gurbi wanda za su bar muna wanda ba na alheri ne ba a cikin ƙasarmu kuma za mu ɗauki duk matakin da ɗauka tare da kasashe irin su burkina faso da mali mu tsare iyakokinmu sa'annan waɗanda suka rage a fatattake su kuma a ƙare a cikin lokaci kalila. Dangantaka dai tsakanin Ubangida da Barata ya tsami ganin yadda a yanzu haka ƙasar ta Nijar ta rufe sararin samaniya ta jiragen ƙasar ta Faransa ya zamanto na fara hula ne ko kuma na sojoji. baro arzika ne mai rafi a gaishe ka baro arzika muna da jamhuriyar ta nijar inda yayin da faransa ta tabbatar da cewa za ta shan jakadanta da kuma dakaranta daga wannan kasa lura da yadda alaka ta yi tsami tun daga lokacin da sojojin suka kwace mulki a nijar manazarta na ganin cewa akwai buƙatar faransa ta sake lale musamman a fagen diplomasiya don kyautata ta da kasashen yankin sahel sadiq abba dan jarida kuma manazarci a game da lamuran da ke faruwa a yankin sahel ya mana tsokaci akai saboda a farko horon shi ca ta ba za ta jaye jakadanta ba kuma ba za ta jaye dakarun tsaron ƙasarta ba to wannan abu biyu duka ta ja da baya to lalle ana iya cewa kokowa ta biya ta yin ƙasar nijar tunda sun samu abin da suke bukata ma da ta rage yanzu kuma sai nijar ta nufi abubuwan da suka shahi damuwar jama'a kaga su sojoji sun yi alkawali cewa duk wani mashin gaskiya da aka yi a Nijar. Abubuwa mutane sun yi bakin arziki akan ba a ga inda arzikin ya fito ba sojoji sun ce za a bincika wannan to. Kuma bayan haka kaga da ECOWAS abin bai kare ba sai an ci gaba da zazzanta da ECOWAS kuma yadda ka sani har yanzu ba ta fasa barazanar cewa za ta kai ma Nijar hari ba in ba a maido shugaba ba zun ba. Kenan wannan shi ma abu bai kare ba sa yaya ECOWAS za ta ce kuma da koko hukumta wanda suka cuci jama'a suka yi arziki shekara ɗan kaɗan sai ka ga mutum wanda baya da dala a hannunsa ya zama yana da miliyar a hannunsa. sadiq abba kenan a daidai lokacin kuma sakataren tsaron amurka lloyd austin ya bayyana matsayin amurka kuma da cewa yanzu haka dai amurka na nan na nazari biyo bayan wannan mataki da faransa ta sanar na janye jakaranta da kuma dakarunta babban jami'in ya faɗa mani ma labarai a nairobi yayin ziyarar da kai kenya cewa suna fatan ganin an warware rikicin ta fuskar diplomasiya wasu daga cikin 'yan kasar ta niger na nuna farin ciki kan abin da suka kira nasara akan gwamnatin faransa bayan da shugaba emmanuel macron ya sanar da janye jakadan kasar da kuma sojojin faransa da ke jibgi a niger bayan tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu biyu da ta samu asali daga hambarar da shugaba Muhammad Bazum da sojojin mulkin Nijar ɗin suka yi. Daga jihar Tawa wakilinmu Isuhu Maman ya aiko mana da wannan rahoton. A nan tawa jin kaɗan bayan sanarwar da shugaban na Faransa ya bayyana a gidan talabijin. Sowa ta ɓarke ce wata sabgar ƙwallon kafa ce inda jama'a ke yi wa juna barka tare da nuna farin cikin su dangane da matakin da turan suka ɗauka da ke zaman sun yi amai sun lashe bayan da suka yi watsi da bukatar da sojojin ƙasar ta Nijar suka ɗauka? na yanke hulɗar tsaro da ƙasar ta faransa alhaji awale na daga cikin waɗanda kai tsaye ke nuna murnar su mun ji daɗi amma ba mu gamsu ba da sun bar kasar ai sun ce za su fita sai sun fita sai mun ga babu faransa ko a kasar wannan saboda sun ishe mu ina dalili a bar mu da arzikin mu mun yi sai dai wa arziki yanzu ga ban mu da wuta ranar kaɗai wannan ranar da muke sha an jira bata ishe mu wuta ba yau wannan hin tura ne hin tura ne inda ba in ba sace mana ba eh, arziki ban nasara ce muka samu malai su babu shakka sanin kowa ne dai yan kasar sun kosa matuka da kasancewar turawan na faransa a kasar inda har yanzu dubban mutane ke zaman dirshin a sansanin sojojin da ke birnin yamai da na walam da ma Aleru a yankin Talabiri. To koya suka karbi wannan sanarwar? Ga dai wasu da ke bayyana ra'ayoyinsu, ciki har da Bashir Abba da Hajiya Zainab Labo wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama. Yau mun tsinci kanmu cikin farin ciki da annashuwa. Jakadi na Faransa zai bar ƙasar Nijar tare da sojoji. Muna yi mu Allah godiya. Wanda suka cuci ƙasar Nijar yau za su barin ƙasa. Dan mun san wannan rana dama tana nan tsaye. Mun gaya ma Allah ku kanmu. Allah ku ya karba. A nan ma zaman da ake muna na yanzu mun shirya sallah ta musamman domin daɗi da muke lallai shi. Lalle tabbata nasara ce sosai isu. A matsayina na 'yan ƙasa na ji daɗin wannan barin ƙasa da su yi lasaru. Dan ba a ce ka sai kare dan hafshi bai yayi. Kullum a ce an je an kashe mana 'yan ƙasa kullum an kashe mana su kuma an ce an kasu don su yi kariya ko su tare wani abu ko mi ba su tare ba. A kuma matsayina na kare hakkin ɗan adam wallahi an ci hakkin 'yan ƙasa. Sai dai yayin da wasu ke nuna farin cikin su shi kuma malam Lawali Muhammad Salisu na jami'ar Tawa cewa yayi. lalle murna ne ga 'yan Nijar amma ni haushin da na ji tun lokacin da jakarka na ya katobala jami'a ta yamai wato lannan ne ya kamata tun lannan kuka na baya to Allah bai kawo ba lokaci sai yau bai kamata ba a ba dama sai lokacin da suka shirya za su tafiya mu ba mu fatan Allah ma ya sake mu domin hudda da su dama dai a kasar ta Nijar kungiyar TLP la Lafaji ita ce ta jima tun a gabanin wannan lokacin tana fafatakar ganin an sallame sojojin na kasar ta Faransa to ko za a iya cewa sun gamsu Alhassan Abubakar ya ce wannan nasara ce ta yaki ba tare tare da an yi amfani da makami ba. Na abin mun karɓe shi da babban farin ciki inda lokacin da mamaki samu wannan labarin ina tabbata ma mu wannan lokacin da wurin ya same mu sai da muka yi wata sallah sai da aka yi sabga sai da aka yi yin nasara a tangance da wannan tahiya da muka ɗauko domin kowane lokaci ana tunanin kamar yaki da barazana da karfin soja da sauransu su ne suka yi tasiri saman hoge na gwagwarmaya. To yanzu idan kaga aka yi la'akari da wannan wannan shine ke nuna cewa ana iya nasara a yaƙi ba tare da an yi amfani da soja ba ba tare da an yi amfani da barazana ta fifikon karfi ba yana kara mu karfin gwiwa ga niyyar da muke da ita ta kare mu ta kowace hanya insha Allah. Bayan wannan nasarar dai ana sa ran 'yan kasar za su mai da hankali yanzu ga tunkarar matsalolin cikin gida ciki har da yanayin da kasar ke ciki a fannin siyasa. Lalle kamar yadda aka sani batu na farko da ya haddasa babban cece kuce a kasar ta Nijar shine sanarwar hukumomin kasar na mulkin soja da ta tabbatar cewa an hana tawagar kasar ta Nijar magana a zauren majalisar ɗinkin duniya tare da haɗin bakin sakataren janar na kungiyar da ma kasar Faransa. Lamarin da ya harzuka 'yan kasar ta Niger da dama. ambasada mutar usman tsohon wakilin ƙasar nijar ne a majalisar ɗinkin duniya cewa ya yi kun san 'yan siyasa ne wanda suke da hulɗa da ƙungiya ta 'yan gurguzu na duniya shi wannan sakatar janar na majalisar ɗinkin duniya guterres wanda ya hutu daga jami'a ta gurguzu ta portugal kuma a turai akwai francois borel shi kuma wanda ya hutu daga jami'a ta 'yan gurguzu ta espan mutane ne wanda suke faɗi a ji a ƙungiyar 'yan gurguzu ta duniya wanda ita pnds tarayya take ciki za a iya cewa ganin yadda ƙasar Faransa ta nace sai ta baiwa ƙasar Nijar kunya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniyar ya sanya hukumomin mulkin soja na ƙasar ta Nijar daga nasu ɓangare sake ɗaukan matakin haramtawa duk wani jirgin ƙasar Faransa bi ta sararin samaniyar ƙasar ta Nijar da ma jirgin wata ƙasa da 'yan ƙasar Faransa za su iya ɗauka a matsayin haya. Koma da yake ana haka kwatsam sai shugaban kasar faransa ya sanar da matakin janye jakadan kasar da masojojin kasar ta faransa daga kasar nijar bayan da a baya ya kememe ya ce bai ga mai korarsu daga kasar ta nijar ba shugaban faransa emmanuel macron ya ce na samu tattaunawa da shugaba bazum domin a wurinmu shine halastaccen shugaban kasa da al'umma ta zaba a nijar kuma yake ci gaba da kasancewa a tsare na ce mishi faransa ta ɗauki aniya ta janye jakadanta nan da yan awoyi masu zuwa tare da jami'an diflomasiya na namu oh, da ke Nijar. Sannan hmm. su ma sojojin Faransa za su bar ƙasar ta Nijar domin wannan hulɗa ta soja ta kare a tsakaninmu. Sai dai kuma wata babbar magana da ta ɗauki hankali ita ce ta tsohon shugaban ƙasar na Nijar Isu Muhammadu wanda ya fito ƙarara ya nuna baya goyon bayan a ɗauki matakin soja a kan ƙasar ta Nijar. Wanda hakan ya sanya wasu da ake ganin na kusa ne da hambararren shugaban ƙasar Bazum Muhammad suka yi ta furta miyagun kalamai kan shi har ma da cewa shine kanwa uwar gami wajen kitsa wannan juyin mulki da aka wa Bazum. sai dai da yake magana sumaila amadu na jam'iyyar awaiwaya ya ce wannan dai fada ne na cikin gida na jam'iyyar pnds tarayya wanda ba shi bane a gaban su mu abin da muka koma magana kasa an yi juyin mulki bayan juyin mulki me za faru kuma ya za a yi a fasa juyin mulki a kasan mu wannan shine tunanin mu shine lissafin mu su wane ne shugabanni na gobe wanda za su ɗauki kasar nan su tausaya ma al'umma su daga darajar kasai sannan arzikin mu wanda Allah hore mu na karkashin kasa a huddo shi kasan mu ta wadata abin jira gani dai shine yadda faransar za ta tsara ɗauke jakadan nata kamar yadda ta bayyana tare kuma da sojojin nata da ke a kasar ta Nijar wanda ya ce ba za su yarda masu juyin mulki su ci gaba da garkuwa da sojojinsu a kasar ta Nijar ba wanda tuni masu lura da al'amura ke danganta kalaman na shugaba Macron da naɗin tabarmar kunya. Ya hana wakilan ƙasar magana a zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma kalaman da tsohon shugaban ƙasar Iso Muhammad ya yi da yake cewa bai goyi bayan ɗaukar matakin soja kan ƙasar ba. Kwatsam sai ga shugaban Faransa Emmanuel Macron na sanar da matakin janye jakadan ƙasar da ma sojojin faransa daga nijar bayan da a baya ya yi a kan wannan batun